sunanka? Muhammadu. A wace makaranta kake? Makarantar Malam Ma'aru. Wace unguwa? Sun sa unguwa Daga wani gari aka kawo ka? Maguma Maguma. Maguma ina ne Maguma? Gaba da Bauchi. Gaba da Bauchi? To me yasa me ka a jikin ka daga riga kan gani? Wai maka wannan ciwon? malamin ku me kai masa jiyo bayan na gani subhanallah ka gari gasa mamman sani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to me kai masa me kace me kai masa ana ka abinci an ban samu abinci wanci a kai ne gida eh, idan baka samu kai bara baka kai masa ba sai ya dake ka to a wace unguwa yake Eh? to yanzu a ina aka samu ka eh? a kan gada yanzu me kake so kana so a mai da kai gidanku a mai da kai gurin malam ko a mai da kai garinku bauchi ba ka san a mai da kai bauchi to me yasa eh ina kake so a kai ka yanzu magama to a mai da kai gurin malam to ina kake so a kai kan haka ne a baka a nan Allah ya to yan uwana musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda za ku ishe da wannan bidiyo ina so amfani da wannan dama domin ɗan lokaci ko jan hankali da nasihu gaba da wannan matsala ta abin da ya shafi almajiranci ko shakka babu ƙasarmu ta hausa ƙasarmu ta arewa duk wanda ga ya zama malami galiban duwar malami dai wanda za ka same shi malamin banda 'yan zamani mana 'yan bana-bana daga wannan almajircin ya fara tsangaya kenan har ya zama abin da ya zama to abin da al'ummarmu suka kasa gane a, malamai na ta magana kan wannan ishu din duk da ana samu wasu suna kare ishu na abin da ya shafi almajiranci da sauransu makamantan wannan suna kara ba ma abin kariya abin ya ci gaba kamar yana ga a wani bidiyo da na gani professor ibrahim makari yana ƙara kare irin na abuwa a yayin da wannan matsalar da ta taso kamata idan matsalolin nan suna tasowa ba yau ba ba shine farau ba kamata ya ire-iren su ya kamata su fito su raka mutane sharhi suna jan a raka jin albarkacin bakin su kan ire-iren nan matsalolin kasancewa wannan ma ba shine na farko ba matsalolin sun fito da yawa tun da ya kasance su suke ƙara mai ɗaure ma abin gindi ya ci gaba da kasantuwa a haka to kamata in matsala ta taso irin wannan su ya kamata su fito a ji sharhinsu a ji jan hankalinsu a ji nasihohinsu amma galibi matsalolin suka tare, suka faɗo irin wa'annan ba ka ji maganganu daga bakinsu sai daga bakin malaman ahlus sunna so ba wannan ne damuwa na ba babban matsalar kamata ya dukkan mu gane kowa ya nazari da hankalinsa ya fahimci matsalar na yadda ya kamata matsala ce wacce take a fili fa jama'a ba matsala ba ce wacce za a zo ana cici kuci ana sukan juna ko ana ganin wani baya san karatun alkur'ani ba a'a matsala ce da yadda ya kamata a duba ina za a sami gyara yanzu ku duba wannan yaro shekarar shi nawa ko a musulunci wannan yaron ya isa ce ji nema abinci da kansa bisa ce ji nema abinci da kansa ba mu dinnan mu yi makarantar allon nan ko da mu muka yi makarantar allo bari ba da misali da in kanmu duk da ba daɗiya muka yi makarantar allo muka koma karatu na nizamiya amma a lokacin da mahaifinmu ya dauke mu ya kai makarantar allo zaria ban manta a lokacin da ya tashi kai mu sai da ya kai mu da buhun garin rogo da galan na man gyada da manja da doya duk wani abin da dai za mu bukata na abinci sai da ya tattala mana don kan mai bara me yake so mai karatun ko yake so mai to don me zai sa al'umma yanzu ba za su iya makansu wannan tsarin ba tun da za a tura yawo zamfara bauchi katsina abin mamaki har abujan nan abuja da bara kici za a ga yara suna wanta gaririya wai karatu suke karatu na arewa duk wanda ka gan shi a nan wajen galibi neman kuɗi zo yi saboda haka dole mu gaya ma juna gaskiya da dama muna wuce yan uwanmu mabaratan na yaran mu ƙanana ne yaran mu ne za ka je su yi abu za ga sun zo sun baibaye ka ya za ka yi da su abin tambaya wa'innan dukkan su in ka bibiya ba wanda uban shi ya mutu ba wanda uwar shi ta mutu amma an turo yaro musamman ne abin da ya fi bani mamaki wa'inda ake turowa ma Abuja dan Allah dan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me yaro zai Abuja irin gari irin Abuja da sunan karatun allo in ba ka turo shi da sunan ya lalace ba so jama'a kamar yadda addini ya tsara mana mun riga mun sani duk wani malami da zai makaratun allo kwaskarima bai isa ya kwaskarima kan abin da ya shafi haƙƙin uba akan 'ya'yansa ba domin uba Allah shi ya ɗora ma amanan ɗan a lokacin da ya ba shi ɗan ya ɗora masa amanan cansa amanan shansa amanan lafiyarsa amanan iliminsa duk wannan yana kanwa uba saboda shi ne ya sanadiyar zuwan yaran nan duniya to for how za a zo a ce za a zo a kai yaro almajiranci jama'a yaran nan a ce wai karatu zai ko kai yanzu a matsayinka na bayaliki ka san yadda wahalar karatu ke in ka yi karatu a ce ka je ko da ma ba karatun addini kake ba karatun boko kake yi a ce an baka da neman abinci da karatu mu mun san yadda aka ake wahalar nan mun yi mun san yadda karatu yake da wahala a je a nemi abinci sannan a zo a yi karatu ni na yi lokacin da ina karatu sai dai wani lokaci wato ainihin tsallake wasu kwanuka na zuwa makaranta in je in nemi kuɗi sannan in zo in nemi abin da zan ci sannan tafi makaranta in kuɗin ya ƙare in bar zuwa makaranta in je in nemi kuɗi ran da na ɗan samu kuɗin in ci gaba da zuwa makaranta in daina zuwa neman ƙwadugo neman aiki wannan fa babba kenan bare a ci yaro ƙarami ne zai je zaga gidaje yana a bashi ko a hana shi yara ƙanana tun suna ƙanana za ku koya musu mutuwar zuciya ba duk cikin yaran da kake ganin su masu yin baran nan babu wanda za ka je ka same shi da wata sana'a da ake koya masa yaran mu ma suna da sana'a a wannan lokaci ya suka kare lamarin nan fa dole malamai su duba mutane suna cewa gwamnati ke da haƙƙi ta yi wasu abubuwan to kar ku manta wasu lokutan ma kuna ɗora ma kanku abin da ba zai yi wani saboda a wani fannin gwamnati ba ta da ajandan addini wasu lokuta a cikin lamarin mulkinta bare ka ce ta shiga lamarin har ta yi wani gyara duk wani abin da za ga an fitar da shi na budget wani waye na makarantu boko ne babu maganan addini a ciki quiet right muna goyon baya a canza tsarin gwamnati ta shiga ta yi abin da ya kamata wajen sauya tsararrukan tsangaya ba mu ce a kashe karatun allo ba wanda yana daga cikin albarka da Allah ma yake jin kanmu saboda wannan karatun Allah to saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa da nake so jama'a su fahimta game da abin da ya shafi wannan wato ainihin barace-baracen a irin wannan yanayin ne zaka je ka sami yara da dama an mai da su 'yan luwari saboda zuwa abincin da za su je su nema da dama abin da yake zuwa ya jefa kenan wasu a mayar da su barayi su a canza musu rayuwa saboda abincin da za a ba su abubuwan nan sun fara a ƙasar nan ba su ɗaya ba su biya. saboda haka abu ne wanda bai kamata a yi shiru a kai ba irin wannan abin ka duba yadda yaran ne ya zama ka duba irin hukuncin da aka ba yaran nan wannan ai is out of, is out of sense wannan ya fita daga cikin abin da yake iya kama hankali ba zai ban ga hankalin da zai kama ba a ce yaro irin wannan shi zai karatu sannan shi zai nemo abin da zai ci kansa kar manta idan wannan yana yiwuwa a baya lafiya kar a manta yanzu al'umma sun canza ba zan ce zamani ya canza ba kamar yadda mazalacin lata ce la fa inna Allahu wa dahara fa inna Allahu wadda har kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kar ku zagi zamani Allah shine zamani amma zamu ce al'umma zamanin sun lalace ba kaman da bane so haka dama ya fi mu wannan tunanin daga baya mai da mu nizamiya. a lokaci yana ganin cewa kamar yadda ya zauna ya karatun allo mu ma sai mun zauna mai karatun allo amma da ya je ga yadda abubuwan suka zama dole haka ya hakura dole mu koma karatun islamiyya so haka jama'a ɗanka da ka tura almajiranci mace ka tura shi ba amma yi ƙoƙari ka hana yaron ka bara ka tura shi da kuɗin abincinsa kamar yadda ka aure mahaifiyarsa ka kwanta da ita ta samu cikin yaron nan to wajibi ne wasu ɗauka cewa kawai su haifi yara su tura su ba da ke ba abin da ya damu da yaron shikenan iya abin da yake ma yaron shine ya haife shi ba abin da ya shafi cinsa shansa kuma kar mu manta in an je kiyama kamar yadda annabi ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyya dukkan ku masu kiwo ne kuma dukkan ku sai an muku tambaya dangane da kiwon da aka ba ku kan manta in an je kiyama wallahi kafin Allah ya tambaye ka ya tambayi ya tambayi ɗanka ya sauke ka sai Allah ya tambaye ka sauke sa? mun koma yanzu zagin mu ake da wannan abin ko da yaushe an tashi zagin ba mu da wani wani symbol da za a iya wato ainihin sifanta mu da shi sama da wannan abin ka duba da yaran mu suka zama barayi ta wadda wannan harkar da su sun zama 'yan sara suka saboda babu gaidi jama'a dole mu duba wani lamari gaskiya ce wallahi gaskiya ce dole mu faɗa ma kanmu lamarin ba zai kyau ba a haka a ce yaron ka ne a cikin irin wannan yanayin kai ka san wannan abu ne wanda ba zai kama hankali ba ka yarda da shi da yawan mu mun ɗauki ƙarin aure a matsayin ado a matsayin fashion kai ba ma addini ba fashon. ba tare da lura da cewa za a iya ɗaukar ɗawainiyar abin da za ka ƙaro na auren da yaran da za ka haifa ba kana da mata ɗaya da mu ka ƙara mata na biyu baka da hali ai za su ƙara ƙaruwa nauyi zai ƙara maka kuma ka samun ka baya ƙaruwa hau sai dai a ta jingina ma Allah ana cewa Allah da ce ai amma shi fa Allah da kansa yake fa in khiftum Allah ta'adilu Allah ya ce fa wahida. adalcin ba yana nufin kawai jos eh, da eh, shi ne kamar yadda zan kwanta da wannan ku a'a ba shi fa ne adalcin adalci yana nufin ma ɗaukan ɗawainiyan komai da kuma responsibility jama'a mai a hankali wannan saƙon na yi shi ne saboda mutane su fahimta su gane manufar da muke magana Allah sa jama'a su mana kyakkyawan fahimta da haka ya kamata mu ɗau mu mataki tun kafin lamarin ya ci gaba da lalacewa in ba haka ba za mu ga tasirin abin ba sai na da 'yan shekaru za mu ga irin abin da zai haifa mana a cikin society wannan shine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa